Masu kallon sauraron mu barkanku da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Tashar da take zakulo muku sai har labarai daga faɗin duniya. Wato za mu rankaya nahiyar Afirka kuma jirgin namu zai dira a wato Najeriya. Najeriya a inda za ku ji mu da cewa lauyoyin arewa fiye da ɗari shida za su maka gwamnatin Tinubu a kotu kuma sun faɗi dalilansu. su. har ila yau kuma gwamnatin shugaban ƙasa wato na najeriya bola ahmad tinubu za ta sake fafatawa a kotu da lauyoyin arewa su 600 ƙarƙashin inuwar consent northern forum har ila yau kuma lauyoyin sun sha alwashin biya wa 'yan uwan waɗanda abin ya ritsa da su wato hakkinsu tabbatar da ganin gwamnati ta biya diya haka kuma sun yi kira ga gwamnati da ta jajirce wajen ɗaukar matakin da ya dace domin ganin an gudanar da cikakken bincike mai zaman kansa kan lamarin da ya afku a wannan tasha tamu mai albarka dai mun kawo muku rahoton kan yadda wato rundunar sojojin najeriya ta mamaye wato wani ƙauye da ake kira tudun biri a jiga wato a kaduna inda ta yi sanadiyar halaka wato dubban mutane da suke gudanar da maulidi a tsakar dare inda wasu kuma suka jikkata.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 Lauyoyin Arewa fiye da 600 za su maka gwamnatin Tinubu a kotu kuma sun faɗi dalilansu. Wato ƙungiyar Arewa da ta haɗa lauyoyi sama da 600 ta nuna shirinta na ɗaukar matakin doka akan gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu kan bam ɗin da aka jefa wa wato 'yan tudun biri. Kamar yadda jaridar Daily Trust ta rahoto lauyoyin za su ɗauki matakin ne don tabbatar da ganin cewa gwamnatin tinubu ta biya diya ga 'yan uwan waɗanda sojoji suka jefa bam a jihar ta arewa maso yamma a ranar lahadi biyu ga watan satumba ne dai ko kuma biyu ga watan disamba ne dai mutum fiye da 120 suka mutu a wani harin bam da sojoji suka kaiwa wato fararen hula bisa kuskure barista na fiyo abubakar lauyan da ya magana a madadin lauyoyi sama da 600 ya yi bayanin cewa kungiyar za ta yi aiki don tabbatar da ganin cewa 'yan uwan waɗanda abin ya ritsa da su sun samu adalci kamar yadda ya kamata wato nafi'u ya faɗi haka ne wato yayin da yake jawabi ga manema labarai a kaduna a ranar asabar tara ga watan disamba sannan ya yi kira ga gwamnatin tinubu da ta jajirce wajen ɗaukar matakin da ya dace domin ganin an gudanar da binciken mai zaman kansa wato kan lamarin jawabin nasa na cewa wato jawabin nasa na cewa ya zama wajibi a hukunta waɗanda suka aikata wannan aika-aika kuma a samar da matakan wato kuma a samar da matakan hana sake afkuwar irin wannan lamari a nan gaba ƙungiyar ta kuma yi kira ga sojojin najeriya da su sake duba ƙa'idojin aiki tare da horar da jami'ai don gujewa hasarar rayuka da ba su ji ba ba su gani ba ta yi gargaɗin cewa dole ne sojoji su yi taka tsantsan wajen gudanar da ayyukan wato da suke gudanarwa wato dole ne sojoji su yi taka tsantsan wajen gudanar da ayyukansu kasancewar sun shafi fararen hula ƙungiyar mai ɗauke da mambobi sama da 600 ta miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan da suka rasa 'yan uwansu a wannan mummunan lamari new telegraph ta rahoto wannan rahoton A wani labarin na daban kuma mun kawo a baya cewa gwamna Nasir el Rufa'i tsoho wato da amininsa tsohon sarkin Kano mai daraja Muhammadu Sanusi na biyu sun ziyarci ƙauyen tudun biri da ke jihar Kaduna. el Rufa'i da Sanusi sun isa yankin ne domin jajantawa dangin musulman da aka kashe a harin bama-baman da sojoji suka yi a kuskuren jefawa a kan fararen hula. Hakan kuma ya kama ƙarshen wannan rahoton kenan.